رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كراتون من رياض الصالحين أنا مسؤولة جمعة أنا دوبيري من غير جميع أيولا a yau insha Allah za mu yi darasi na hamsin da ɗaya ko muna cikin babu fadlil ilmi babin da ke bayanin fadalan ilimi da darajarsa za mu tashi wa an abdullahi bin amr bin as رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو Wa وحدثوا عن بني Isra'ila ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار رواه البخاري وانا حديث امام البخاري رويتوش دغ عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الله يتدى شي da shi da babansa yana cikin abadila wato sahabbai matasa da ake ce musu abdullah annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ballighu anni walau aya ku isar daga gare ni ko da aya daya mana ku isar da sakon da nazo da shi ko da da aya ɗaya ne gurgudun abin da Allah ya sanar da kai wa hadithu an bani isra'ila ku ba da labarin labaran da kuka ruwaito daga banu isra'il wala haraj babu laifi matuƙar ba su karo da alƙur'ani ko hadisi wa man kadaba alayya muta'ammidan duk wanda ya mini ƙarya da ganga wato ce na ce ban ce ba shine ma'anar ba alayya wato ya kirkiri magana ya ce ni na faɗi da alhalin ba ni na faɗa ba faɗe ta bawa maƙada kulinan na ya tanadi wurin zaman sa a wutar jihar jahannama ma'ana ya sani makomarsa wutar jihar jahannama wani hadisin ballighu anni walau aya jumla ta farko ko sako na farko shine ku isar mini ko da aya ɗaya ne wato gwargwadon abin da ka sani ka isar da shi zuwa ga wanda bai sani ba idan kana da ilimi mai zurfi kai ta ba da karatu kawai kai ta bayarwa ba direba in ilimin ka kaɗan ne ka bayar gwargwadon abin da Allah ya kore kai ko da aya ɗaya ne za ka iya nasiha da ita in ka gwani zai kauce masa za ka iya dawo da shi kan hanya da wannan aya Mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam a hajjatul wada wato aikin hajjin da ya yi ban kwana da al'ummarsa bayan an saukar da aljuma a kamaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan yau an saukar muku yau an cika muku addinin Allah ala ce na cika muku ma ta na yadda muku shi ne addini addini ya gaba cika maza ta ya tambayi a akan dutsen safa yace hal ballabtu shi na isar da manzon ne suka ce na'am yace Allahumma mashad ya Allah ka da har sau na isar da manzon su suke eh, ka shaida da kai zo sama in musa isar kai idan ga idon sa sama ya ce Allah ka ce da na isar da sakon da ka bani na wa al'umma ta a ƙarshen sai ce falyuballighu shahidu duk al wanda yake nan ya isar wa wanda baya nan addini tun daga zamani maza su ake yada shi bayan ya rasu aka ci gaba da yadawa kuma har duniya ta tashi ana yada addini kowa yana karantarwa gurgudun abin da ya sani kowa yana yin wa'azi gurgudun fahimta ko gurgudun ilimi shi isarwa da saƙon da maza su ma zo da shi shi baya ne in wani ya isar shi kenan ya ɗauke wani ba za a ce duk musulmi kowa ya zama malami ba wajibi ne kowa ya zama malami da an shiga kunci wanda wa zai mana kasuwanci wa zai mana noma wa zai gina mana gidajen wa zai mana policin na gidajen za su dai abubuwa da yawa wa zai haka maka rijiya da za ka samu ruwa ka sha kaga da za a shiga damuwa kwarai da gaske amma sai aka ce ke kifaya ne wani in yayi ya dauke wani wal takum minkum ummatu? yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar samu wasu daga cikin ku ya zama su suna kira ki zuwa ga addinin Allah suna umarni da ke kira ki suna hana muna na ayyuka in sun yi sun dauke wani in sun yi sun dauke wasu to kaga da'awa fardu kifaya ne wa'azi da karantarwa ilimi mai zurfi farko baya ne tare da cewa kuma in ka ilimin kuma haramun ne ka boye shi dole ka bayyana shi kuma za mu zo kan hadisin da yake hana boye ilimi amma dai ba za a ce ko ina kai ne za ka je ka fitar da ilimin ba in wani ya rike wannan bangaren kai ko sai ka rike wannan wannan kuma ya rike wannan shi kenan wannan ya ɗauke maka a can wannan ya ɗauke maka a can kaga ya zama farko farko baya. amma da aka ce balligo ne walau aya ku isar min ko aya ɗaya kaga wanda aya ɗaya yake da ita zai isar wannan nasiha yake ba da'awa bane kawai wai da da'awa bane a me nasiha ne kaga nasiha ko ba sai ka yi mai zurfi ba ko kana wata sana'a kana iya nasiha kana kasuwanci kana sana'arka da sauransu tana iya zama mai nasiha kuma ko baka tashi a masallaci ka tsaya ba wuri abin da ba daidai ba za ka yi ce masa ittaqullah ku ji tsoron Allah ko la ka ji tsoron Allah zaka iya karanta masa wasu ayoyi ko wasu hadisi gurgudun wato ainihin iyawanka innamal a'malu binniyat wa la yaminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kaga wannan isarwa ne walau aya to amma wannan faɗi maza su a balli walau aya ba yana nufin kowa ya zama mai wa'azi ba ko kowa zama mai da'awa ba wannan shi ne abin da jama'atu tablik ba su fahimta ba yan tablik su suna son kowa ya zama mai wa'azi ko ka yi karatu ko baka bi da dinka shiga ƙauyuka kai har wasu ƙasashen ma ka tafi domin da amu sai ka gato idan aka ce kowa ya zama mai wa'azi to su waye za su yi karatun kuma su waye za su tsaya su yi karatun ilimi shi sa ya zama su sun ɗauki ɓangaren wa'azi sai zama ba sa iya tsayawa kuma su yi karatu mai zuci, galibinsu ban ce ba malamai a cikin su ba akwai amma galibin su dai masu yawon da'awa ne kuma wa'azin galibi suna samun sa ne a waje yan uwansu da suke wa'azi tare da su ko da ka in kana bin su wani kuka ji wani gari kwana arba'in to za ka dinga jin yadda wanda suka saba suke kai ma kana haddace abin da suke faɗa kana koyon irin salon yadda suke wa'azi to za ka kai ma in ka tashi sai ka ga kana irin wannan salon ka koyar amma duk ana kewayawa ne a wuri guda wasu abubuwa ne ake koya maka na sanin girman Allah subhanahu wa ta'ala da abubuwa na falala da sauransu amma ba a koya maka abu kaza haramun ne ka bari in kai kaza zaka shiga wuta ko a koyar maka tartartar littafi daga wuri kaza zuwa wuri akwai abubuwan da ba a tabo kaga dole sai an samu ilimi sannan ake yin da'awa kuma dole a samu masu karantar da al'umma amma kowa yana nasiha gwargwadon iliminsa kuma gwargwadon yadda ta kama wanda kuma ce marra aminkum munkaran fa yughayyihu bi yadihi fa in yastatifa bi lisani fa in yastatifa bi qalbi fa zalika adhafu iman wanda ya ga ana mummunan abu ya canja da hannun sayan da zai iya ba da harshen sayan da zai iya ba da zuciyar to kaga idan ba ka iya canja da hannu ma za ka canja da harshen shi ne za ka yi nasiha ha yanzu ka ga sai yana shaye shaye wallahi yana bukatan aya ko hadisi wani abin da kake nan ba ba kyau ba daidai ba ne shi wa san ba daidai ba ne to za ka ba sai ka ja mutum yana caca ko yana zina ko yana sata wannan ko baka ja aya ba za ka iya masa hadisi za ka iya masa nasiha ga mummunan abu ne kaga ga yake yi sai ka canja da harshen ka sau kaga kai ma mai nasiha ne kuma in kaga ana yin kuma za ka iya yin nasiha to nasiha ta zama wajibi a kanka a wannan lokacin dole ne fa yughayyirhu bi yadihi fa la yasta'ifa bi lisani ga za akwai bambancin na yi nasiha ko in ga wani yana barna su ke ya bari ko ya mulki wani da kyakkyan aiki da kuma cewa ni ne da'awa ne mai wa'azi ne ko mai karantar da al'umma ne wani yana bukatar gini mai zulubi daga lokacin da ka zama mai da'awa mai wa'azi ka kuma duk fasohin duniya za a zo a tsora maka komi za a tambaye ka a matsayin kawai kai malami ne za ka iya amsa to kaga ba kai ilimi mai zurfi ba za ka yi barna Allah ga wani zai iya zuwa mana wa'azi mu ta kuka mu ta kuka ya ɗauke mu daga duniyar nan gaba ɗaya mu koma lahira amma ka tambaye shi hukunce hukuncen haida ba zai iya ba ko sallah ya tarki ce ba zai iya ba ta amsa ba kaga kowa da abin da ya fi kwarewa karka kafa kanka mai da'awa sai ka ilimi mai zufi. wa hadithu an bani isra'ila wala haraj ku ba da labarin da kuka samo daga banu isra'ila babu laifi shine ma'anar wala haraj abin da ake nufi da ku ba da labarin da kuka samu daga banu isra'ila babu laifi yana nufin labarin da ƙura'ani bai ba da shi ba hadisi bai ba da shi ba kuma ƙura'ani bai karyata shi ba hadisi bai karyata shi su ake ce masu isra'iliyat isra'iliyat labarai ne wanda almaskutu anha an yi shuru ba faɗe su ba ƙura'ani ba faɗe su a hadisi ba kuma ba mu da wani abu da yake gaskanta innan labarai a Qur'ani don akwai shi kawai sai mu bada na Qur'ani kawai ba zai kace ce wai wani Isra'ila sun ce kaza ba Allah ya ce shi ba babu da abun da ya gaskanta su a hadisi in akwai abun da ya ba in hadisi ya ba da wannan labarin to ka faɗi hadisi ba ruwanka da banu isra'ila sannan ya zama qur'ani bai karyata wannan labarin ba in qur'ani ya karyata wannan labarin ba ruwanka da shi na qur'ani ka faɗa don karya ne kuma hadisi bai karyata labarin ba idan hadisi ya karyata labarin ba ruwanka da shi don karya ne sai dai ka bada na hadisi to kaga sai zama yana tsakatsaki ne shine za ka iya bada labarin duk labarin da bari sai suka bayar wanda ya karo da alkur'ani to haramun ne ka bada shi a matsayin kana bada labari sai dai a matsayin kana karyata labarin duk labari da wani sa suka bayar a matsayin a wata hadisi ya karyata to in zaka faɗa sai dai kai misali cewa daga cikin labarai na barna na karya akwai kaza kaza kaza Isra'il amma za mun da tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don kar wani je don abun da ya saba wa hadisi to haka nan in kuma yayi daidai da na Qur'ani ko hadisi to na Qur'ani da hadisi zaka faɗa ba wanka kama da wannan in ma ka faɗe ki ko an tambaye ka ce eh wannan labarin zai zama gaskiya domin qur'ani ya ce kaza ko hadisi ya ce kaza kaga su ne hujjan ki wannan shi shine wanda aka samu su ba su tabbata a qur'ani ko su tabbata a hadisi ba qur'ani da yi inkarin su ba kuma hadisi da yi inkarin su ba wurin wannan ne ake cewa hadithu wa azbani isra'ila wala haraj ku ba da labari labaran bani isra'ila babu laifi amma in ka ba da labarin da zai sa suka bayar wanda bai yi karo da qur'ani da hadisi ba to ya kai za ka me matsayinka za ka yi ne haka abun yankin ko kuma za ka karyata sai hadisi ya zo na manzala ga kuma da yake cewa za sani ko alal kitabi wa la tukadzibuhum wa qulu amanna bima unzila ilaina wato karka gaskanta kuma karka karyata kace mun yi imani da da. aka saukar mana wannan hadisi ne ingantacce a cikin bukhari abin nan uh, abu huraira ce hadal kitabi suna karanta at-taura da ibraniya yahudu kenan sai su dinga fassara wa musulmi da larabci su dinga fassara musu da larabci sai maza su ce la tusaddiqu ala al-kitabi wala tukazzibu kar ku gaskanta su kar ku karyata su amma in qur'ani ya karyata su fa ku karyata su kai tsaye shi qur'ani na gaskanta ba shi kenan gaskiya ne amma qur'ani bai karyata ba bai gaskanta ba to ka ba da labari amma karkace gaskiya ne karkace sai karya ne Su ne isra'iliya la tusaddiqu ala alkitabi wa la tusaddiqu wa qulu amanna bima unzila ilaina sai mun yi imani da abin da aka saukar mana wata riwaya wa ma unzila ilaikum mun yi imani da abin da aka saukar muku ahlul kitabi wanda Allah ya saukar amma wanda ya tabbata Allah ne ya saukar da shi ba wannan da kuka samu labari ba in ya dace da wanda Allah ya saukar ne shi kenan zai dace ba kuma shi kenan saboda haka kenan shi ake cewa tawakkufi saboda haka za ka ba da labaran isra'iliyat sai ka ce labari ne wanda ba za ka gaskata ba za ka karyata ba sai ka ba da labari ba da yake ila akwai nishadi a cikinsa ko akwai wa'azi a cikinsa amma dai ba za a gaskanta shi ba za a karyata shi ba in kuma ya je da na qur'ani to na qur'ani kawai ya wadata in qur'ani ya karyata shi kuma kar ma ka kawo labari ka kawo na qur'ani sai dai idan kana son ka karyata labari ne kai inkari sa sai ka ce a ya zo a isra'ila kaza amma karya ne saboda qur'ani ya ce kaza ko hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun ce na fata mun fahimta to jumla ta karshe shine man ba alayya muta'ammidan an yatabawa maq'adahu minan nan. duk wanda ya mini ƙarya da gangan ni ba san da wani hausa zan fassara wannan kaga wanda ya mini ƙarya zai iya ɗaukan wanda ya zo ya baka labarin ƙarya amma ana nufin wanda ya je yake kake baka ce ba shine man kazaba alayya wanda ya kirkiri ya yake ni na faɗa alhalin ban faɗa ba falle tabawa mafadahu minan nar ya sadi wurin zaman sa wuta dalla dalla kenan ba yake naji kuma ban ce ba saboda haka duk ne me mai ƙarya ya ce manzo Allah ya ce kaza alhalin zai faɗa ba to dan wuta ne ya shirya zaman sa a wuta shi ne ma'anar wannan wannan hadisi yana tsoratar da masu kirkiran ƙarya su ce ai ya zo a hadisi ko manzon Allah ya ce alhalin manzo Allah ta sawa zai faɗa ba wannan samun malamai da suke faɗa wannan sai ka ji mutum ya shirya ƙarya ya ce maka hadisi har a yanzu ba akwai amma da ya fi don da ba yan kalubale babu yan kulhatu burhana kun kuntu sadi ba da yin kan da take inda ka take amma yanzu kana shara ta wani zai fito a da zuwa malami ya karyata ka amma har da hakan ana faɗa ana yin karya ne kawai mutum malami ya saba kawai duk abin da ya bara za a ce masa na'am na'am kawai ba ja sai zo dinga shara maka labarai na karya hadisan karya ya sani kuma karya ne da shi ya kirkiro su ma da zai faɗe su to tanadi wurin zaman sa a wuta kuma ba ma ko wanda da ko ga so kake ƙarya ne karka ce kuma ya faɗa dan ya zo hadisi man haddasa anni hadisan yara annahu kadhibun fa huwa hadith kadhibin duk wanda ya ba da labarin wani hadisi wanda ya san ƙarya ne to shi ma makaryaci ne kuma shi ya kirkiro ƙaryan ba wani ne ya kirkiro shi kuma sai ya faɗa a matsayin hadisi ne to shi ma ya kirkiro ya tare da a wuta. wata riwaya a wani hadisi man haddasa hannun hadisan yura annahu kadhibu fa huwa kadhib duk wanda ya ba da labarin wani hadisi na yana zaton karya ne ko shi ma makaryaci ne ko so kake yi sai ka tsaya ka ce wani hadisi ba na tsammani ya inganta ko ban san ingancin sa ba shi kenan amma dai ana zaton karya ne kuma ka faɗa kai tsaye a matsayin hujja ne to kai ma ne. ka bari ka samu tabbacin ya inganta tukunna kafin kafin ka faɗe shi to idan wanda ya yi wa mazala ta sama ƙarya aka ce ya yi shirin zama a wutar jahannama sai na ga wanda ya wa Allah ƙarya kuma suna nan su ma ai Allah ma ya ce kaza Allah ya ce haka kawai ba ba aya ba hadisi ba aya ba hadisi ku mutum ya ce maka Allah ya ce kaza ya ta faɗa ya ta zuba ko dai jahili ne dama bai da ilimin ya yana faɗa kuma harkar social media yanzu ba a bambance ma malami da wanda ba malami ba gani sai ta yi hada magana ta karya a ce Allah ne ya kuma zara su hanyar to da haka ko kuma a ka sani da gangan ne yadda wasu yan bidiya suke yi da gangan mutum ya sani Allah bai ce ba zai ce Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza to da babu mai kalubalantar sa wanda ya haka shi kan ba ma ya tana ya tabbata kawai na tsakiyar wutar jihar nawa ba magana ta da wuta a waje kai a wuta jiya da amma da kai ranar kiyama ma ban zai fito kai ka san kira ranar kiyama za ka gane ki cewa wannan yana yi Allah kariya kamar da ubangi ta ce wa yawmal qiyamati taral ladina kadhabu ala allahi wujuhum muswadda alaysa fi jahannama maswadu lil mutakabbirin ranar kiyama za ga wanda suke kirkiran kariya su ce Allah ya ce Allah bai ce ba kirkirin kariya su dangantawa Allah su ce Allah ne ya faɗa halin Allah bai faɗa ba to za a ga fiskokin su tsake kin ranar biya kuma makomar masu girman kai wutan nan ne duk girman kai ne za su gaba da kila ke faɗi ne in ce bai sani ba yana ganin kamar ya kaskanta sai sai Allah ya ce kuma Allah bai ce ba yi Allah ƙarya ya tare wani zaman sa'uka ko kuma ka ja aya ka tabbata ba ba wannan ne fassarar ta tafsirin ta ba haka ba ne sai ka fassara ta yadda ranka yake so don ta karfafa wani abu da kake da'awansa to shi ma kayo Allah ƙarya don ka faɗi abin da Allah bai faɗa ba duk wannan hanya ce ta wutar jahannama duk me yin haka ba zai samu rabo ba rana a wala taqulu lima tasifu al-idatukum wal-kadhiba hadha halalun wa haza haramun li taftaru ala Allahi al-kadhib inna alladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihun kada ka ce wannan abu kaza halal ne abu kaza haram ko ba ka ce Allah ne halatta ko haramtawa kai wa Allah ƙarya yanzu ya dawa mai halatta mai ko haramtawa sai Allah al halalu ma halallahu Allah wal haram ma haramahu Allah to da ka ce ka ce ai wannan halal ne a wannan haramun ne to Allah ta ce duk wanda ya haka ya kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah mutum ne yau Allah ƙarya ba zai rabbanta ba ranar kiyama ba ya da shigo ranar kiyama mana ba zai shiga a aljanna ba wuta ne makomansa ذاك مجيز muji الله حديث نقب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتبس فيه علما سحل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم وانا حديث ما مسلم رويته شنقتت الحديث وعن ابي هريره ابو هريره رضي الله عنه ان لا يدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم ياتي wa man sadaka tariqan wanda ya shiga hanya yantamisu fihi ilman yana neman ilimi a wannan hanya sahala Allahu lahu bihi tariqan Allah zai sauƙaƙe masa tariqan hanya ila janna zuwa ga janna bihi da sabbin hanyar da ya shiga ta neman ilimi wato duk wanda yake kan hanyar neman ilimi to ya ɗauki hanyar tafiya aljanna kawai tsawon malami ne kake son ka zama ko kana son ka fahimci addinin ta kawai littafi za ka je a fassara maka ko masallaci kake zuwa don ka yaƙi jahilci ka zo hanyar da biya aljanna kun neman ilimi almuhimmu a fahimci saƙon ko ba ka iya ja ka fassara za ka shiga cikin wannan falon duk wanda ya ɗauki hanya ta neman ilimi ta ƙoƙarin fahimtar addini wannan ya ɗauki hanya ta tafiya a aljanna ko mai sauki za ta kai shi aljanna saboda girman ladan mai neman ilimi girman ladan ilimi ko neman ilimi babu abin da ya kai shi lada duk abin da za a nema a duniya ba abin da ya kai ilimi al-ilmu ashraku matlubin wa talibuhu lillahi akramu man yamshi ala qalbi ji hafizul hakan ilimi shine fiyayyen abun nema wanda yake neman sa don Allah ba wanda ya kai shi daraja a bayan kasa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah yake nufin sa da alkhairi zai fahimtar da shi addini duk mai kokarin fahimta addini Allah yana son sa da alkhairi akwai rahama a tare da shi wato shi addini fahimta ne ba yawan ibada ba ka fahimci addini shi yafi komai wahala kuma shi yafi komai mahimmanci. shike nan sai tabbakawa in ba ilimi ya zaka yi ka tabbaka babu wani shi yasa ai an yi masu ibada da yawa a magabata amma kana jin labarin ai malamin su akwai al masu yawan ibada amma ina ina labarin su yake sun fi amma al'ulama fa malamai masu yawan ilimi su ake ta faɗa su ne a cikin littattafai su ne wanda ambatan su ko ina da ina ya shiga ko a cikin sahabbai wanda suka shara su ne ulama sahaba malamai sahabbai sahabbai malamai su suka shara amma akwai dewa wanda wanda ba su shahara ba saboda karancin ilimin ko ilimin su bai yadu ba tare cewa bayan Allah ne masu ibada ‘yan aljanna amma ba a ji labarin su da yawa ba kuma za ka dole ka tsaya ka fahimci iri dole ka fahimci addini fahimta addini ke fi komi mahimmanci ba abin da ya kai shi mahimmanci in ba ka musulmi ba imaninka ne bi shi tsada daga imaninka da Allah ta'ala daga musuluncinka to sai musulunci ku. ke ke biyo masa baya sannan sai aiki kuma ya biyo baya in ka yi ba aikin to kuma nan ma ita ma masu ba ce hadisi na gaba an mu'aiman rabbi allahu an mu an na rasu lallahi sallallahu wa sallama kala man da ila hudan kana lahu min al'ajiri mislu hujuri man tabi a guda yan mutu zalika min hujuri yin shai'a wani hadisi shi ma imam muslim ya wato shi ingantacce wa an mu daga abu huraira aizan kuma radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala man zala ya ce. man da'a ila hudan wanda yayi da'awa yayi kiran mutane zuwa ga shari'a kana lahu min al-ajri ya kasance yana da lada mislu ujuri misalin ladar da kin man tabi'ahu wanda ya bi shi la yanqutu zalika min ujurihim himshaya? wannan da zai sauye ladan wai da suka bishin ma su ma suna da ladan su kuma yana da kwatankwacin wannan ladan wato wanda ya kira mutane zuwa ga shirya suka karbi shirya suka yi aiki da ita to za a ba shi lada kamar yadda za a ba su in lada miliyan miliyan za a ba su shi ma za a ba shi miliyan miliyan wannan kaga an kaji a babin falalan ilimi ko a babin falalan wa'azi ko da'awa ba saboda mai saboda ba a da'awan sai da ilimi dole sai da ilimi shine shirya din ai fahimtar shari'a shine ilimi to in ka samu kuma sai ka gaya wani in ka fahimta ka fahimtar da wani to da ba a ba a tallata addini sai da ilimi daga alqur'ani da sunna ba a jayiya addini sai akwai ilimi wa min an-nas man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir ثانية لفعل يضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق saboda haka daga cikin mutane akwai masu jahiya a addini ba tare da ilimi ba daga ba ba a magana a addini sai da ilimi don ya bata daga tafarkin Allah kuma ya batar yana mai girman kai wannan duniya Allah zai kaskantar da shi a lahira kuma akwai azaba ta gobara da za a tantana masa saboda haka kenan dole sai da ilimi ilimi shine hujja shine hujja saboda haka duk wanda yake da'awa ta gaskiya shine mai da'awa kan ilimi na alqur'ani da su. kuma wannan da'awar ladan kawai Allah ne ta shi ya sani yanzu idan ka karantar da abu sai mutum goma suka fahimta suka yi aiki da shi aka ba su lada dubu ɗaya da kuma lada dubu goma za a ba su idan dubu ɗari ne lada dubu ɗari idan sun kai miliyan ɗaya za a ba ka lada miliyan ɗaya da haka kaga haka ake ta tafiya kuma ilimin da ake rikodin yinsa a yanzu wanda ɗali ta tafai ne in ka wallafa wani ya karanta wani ya sake karantawa a haka ne har duniya ta sake yana baka lanar yanzu kuma an yi rikodin ɗinsa ya tafi an sake tura har ba mutum ya mutu ba sai ka ana ta turo kuma ilimin da ya karanta ana ta fosin ɗinsa kuma ana aiki da shi yana ta samun ladan shi ma ya karantar da wannan wancan ya je ya karantar ana ta samun ladan da baya yin ga wannan kawai ya ishe ka falalan ilimi lada ne wanda bai da iyaka bai da iyaka to aka ce man a ila hudan wanda ya kira zuwa ga shari'a yana da lada irin ladan wa'inda suka bi shi ko son kucin ladan wanda suka bi shi ko su miliyan nawa ne ba tare da an tauye wa wa'incan din ladan kuma su ma za a ba su ladan a baka kuma irin wannan ladan to haka nan wanda ya kira zuwa ga bata shi ma yana da akasin wannan man a ila balala wanda ya kira zuwa ga fata za a ba shi alhakin adadin waɗanda suka fata da sababin fatansa idan rubuta masa zunubai dubu dubu to kun su ɗari ne za a rubuta masa zunubi dubu ɗari saboda shi ya fadda su kamar yadda in ka shirya da mutane duk aikin da suka yi za a baka lada to aka yi ka ɓatar da mutane duk aikin da suka yi a kan fatan za a baka za a rubuta maka alhaki kuma za su ce man sanna fil islami سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجوره شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزاره شيئا هو wato ya yi سنة sunanta أبو abu mai جمانا a musulunci mana ya kira a zo a tabbata wata sunna wani to za a dinga ba shi ladan adadin wanda suka yi aiki da wannan abun da ya kira zuwa gare shi ko ya aikata aka gani aka kwakwaye shi har duniya ta tashi ba tare da an tauye wa idan ladan ba hakan na zai sunanta wani mummunan aiki ya zai wani sabon Allah wani ya gani ko ya kira mutane zuwa ga sabon Allah suka yi wannan abun kaga ke sunanta shi za a ba shi alhaki adadin wanda suka yi wannan sabon Allah wanda suka yi wannan aikin alhakin har duniya ta tashi to da haka kenan mutum ya jawo kansa yana kabari yana rubuta masa alhaki ba tare da an tauye alhakin wani can ba su ma alhakin su nan to da haka in ka san wannan bukata ne kar ka kira mutane zuwa gare shi akwai du'atu bala mazala ta sallama a cikin hadisin huzaifa ya ce za a samu wani sharri bayan alkhairin da ya zo da shi huzaifa ya ce suwa ne ne ce kaumun ya sannu da bi ghairi sunnati wa ya hasadu da bi ghairi hadai mutane da suke sunantuwa ba da sunata ba suke shirya ba da shirya ta kaga addinin su ba ta wani manzala sama suke dauka ba ta wajen wasu shiryan manzala sama ita ce shirya amma so kuma wasu ne suke ba su shirya ba da shiryar manzala sama a kan bidiyoyi yake tsora su ko a kan shirka ma ko sakon Allah a ce addini ne to sai ce bayan wannan sharrin akwai wani sharri yace du'atun ala abwabi jahannama man ajabahu ilaiha qazafuhu fiha za a samu masu kiran mutane zuwa ga wutar Nawa, duk wanda ya amsa musu za su jefa shi a wannan wutar su kawai dama su kira ta zuwa ga bata ne ke sa ƙarya ma ba wani abu ne a wurin su shi ne za ka wa wajin su ko ƙarya za su iya sawa a jiki don ka karba su wani ka je ka halaka sai wani nan ba a bin su manzan su zai bai ce to in na samu zamani na da irin wannan zamani ya ce ka nisanci su gaba ɗaya in ta kama ka je jeji abu ya kana cin ganyen itace ka rayu ya fi akan ka zauna a cikin su kwanta kai gama ba zuwa nan zamanin ba to da yanzu duk wanda zo ya yaɗa wata fata yanzu yana yana yana shuka wata tsiya to za a samu masu da za su ce wannan abu fata ne kar yi, za su tsora ka kan Alƙur'ani da sunna da haka mutum sai ya ya kula a wurin waye kamata ya karɓi sa inna hadha ilma dinun fanzuru amma ta'khuduna dinakum ibn sirin yace wannan ilimin addini ne ku duba ya kamata ku karbi addinin ku حديث نجب عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو إبن ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم هنا حديث إمام مسلم ويقول شهرين حديث منكر تاشي أبا وعنه دق أبو هريرة قال إتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan mata ibn Adama idan dan adam ya mutu in kada amaluhu aikin sa yayi ke illa min salatin sai guda uku ana nufin ladan aikin sa yayi ke don da ma ba zai aiki ba kan bayan ya mutu to ladan da ake bashi na ayyukansa tun da yanzu baya yi babu su sai dai ladan ayyuka guda uku da ya same su ko bayan ya mutu ne sadaqatin jariyatin sadaka mai gudana shine wani abu da yayi na alheri ake amfani da shi ko bayan ya rasu za a bashi kamar wakafi ya gina masallaci a yi sallah fi sabi lai ba sai ka biya ba duk wanda ya sallah a masallacin zai samu lada ko ya zikiri ko ya karatun alkur'ani ko ni aikin alkhairi sai ya samu lada ko kuma makaranta ya ce fi sabi lai karatun addini za a bashi lada ko ya so da rijiya ko bohol a dinga ɗiban ruwan ana amfani da shi fi sabilillah za a ci gaba da bashi wannan lanan ko ƙur'anai ya kawo ana karantawa ko motar ɗaukan gawa ya rasu amma ana ɗaukan gawa da ita za a bashi ladan ka duk wani abu da ya na aikin alkhairi ana nan in dai abun na nan ana amfani da shi za a ci gaba da bashi ladan ko gida yi ta yajin miskinai su dinga zama in wanda ya mallake gida a fito ne ya zauna ko almajirai za su dinga zama a wannan gida fi lillahi za a dinga bashi za a dinga bashi lada ko da haka duk abin da yayi na aikin alkhairi wanda aka ci gaba da moriyansa bayan ya mutu to ladan ba zai yanke ba za a ci gaba da lashi lada sai ran da wannan abun ya kare wannan shi na farko aw yadda yuntafa'u bihi ko kuma ilimin da ake amfanuwa da shi shi ma ladan ba yake ko zai zama ya karantar da ilimin ko ya wallafa ilimi idan a littafi ya rubuta shi wannan ya karanta wannan ya karanta har duniya ta tashi har a daina karatu ana ba shi dada yanzu wannan riyadu salihin da muke karanta ya nawawi shekara 700 da wani abu ya fi shekara 1 kusan shekara 2 amma ana nan ana ne ana karanta shi kuma ana nan ana ba shi ladan ba ran da ladan zai yanki ana nan ana ba shi ladan to haka ne duk littattafai su bukhari da muslim da sauransu duk littattafai da ake karanta na shari'a kullum ana ba su ladan da zai yanke ba haka nan wanda ya karantar da ilimi ake aiki da shi ko bai rubuta shi ba ana nan ana ba shi ladan kai wa'azi wani ya shiryu da sababinka ko ya musulunta da sababinka duk aikin da yake na lada ana ba ka lada kamar yadda ake ba ko da ba mutumin kirki bai zo mutumin kirki za a baka ladan ko ba ka mutu ba ci ya ci gaba da aiki ko kuma kamar wata tarbiya ko ka kula masa wani abu na addini wanda da bai san shi ba yana ci gaba da aiki da shi ka kara masa imaninsa kamar da shi ne gaskiya da makaryaci ne mai tsoron Allah da ba ya tsoron Allah za ci gaba da baka ladan matukar yana aiki da wannan ba tare da kuma shi ma an tauye nasa ladan shi ma ya kula wani kuma a bashi ladan da nasa Indo. to shi ne ma'ana wa ilmin yuntafa bi ilimin da ake amfani da shi amma ka koyar da ilimi mara amfani wannan ka alhaki da ka zamu ma ilimi mai cutarwa mai shagaltar da mutane ko za ka ya zama ilimi mai amfani shi yasa maza ba ke cewa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udhu bika min ilmin la yanfa ya Allah ina roƙon ka ilimi amfani sannan kuma ina neman tsarin ka daga ilimi mara amfani ilimi mara amfani ko dai mai cutarwa wannan kaga za a dinga rubuta maka alhaki ko kuma ga ilimin amma bai amfani kowa ba to nan baka da lada ko guda daya in boye shi kai ma kana da alhakin boye wannan ilimi amma mai amfani shine wanda aka yi aiki da shi ilimin da Allah ya sanya wa albarka wannan ko bayan ka mutu ana nan ana baka lada aw waladin salihin da'u lahu ko kuma ɗa na gari ya bar ɗa na gari wanda yake masa addu'a ko shi ma ana nan ana ba shi ladan dan me ma'anan wannan duk aikin lada da ɗan ya yi za a ba shi lannan ladan kamar yadda ake ba wa ɗan ba ana nufi wai in yi maka addu'a addu'a za ta amfane ka kawai ba a addu'a za ta amfane ka amma fa ba addu'a kawai ake nufi ba har sauran ayyuka na garin da yake yi za ka amfana da su domin kai kai sababin zuwansa duniya kai kamar ka tarbiya wanda aka da aka ce waladin salihin ya da'o lahu da na da yake masa addu'a da aka ce mai masa addu'a siffa ne na da don da shi yake wa iyayensa addu'a kuma ina ya faɗa wani magabaci wani ya zo ya same shi yake yanzu ni na da na gari ne kana yi wa iyayenka addu'a kana musu addu'a kai da ne ba ka musu kuma to ku tambayi kanka don maza su cewa ai waladin salihin ya da'o lahu ko da to kamar tambaya waye da na gari shine mai wa iyayensa addu'a to bayan addu'an da yake wa san kuma duk sallan da yake ana ba shi lada kamar yadda ake ba wa dan duk karatun qur'ani da yake ana ba shi lada kamar yadda ake ba wa dan duk zikirin Allah da yake ana ba shi lada kamar yadda ake ba wa kai duk sadakan da yaro yake yi da taimakawa addini shi ma ana ba shi wannan lada kaga babu riba kamar ka tarbiyyantar da 'ya'yanka zama nagari saboda Allah ta'ala ce wa allai lil insani illa ma ba a ba mutum ladan wani aiki sai shi yayi to amma danka kai kai sababin zuwansa duniya aikin zaidu da abu da bakaru wannan nasa ne ba za a baka ladan ba amma danka fa za a baka aka ce maza ta ce inna adai ba ma akala rajulu min kasbihi wa inna waladahu la min kasbi mafi sarki abin da mutum zai ci abin da ya nema da hannunsa maza Allah ya ce dan zai na cikin abin da ya nema da hannunsa ko da ka arzikin ka kamar naka to haka sa na alkhairi ma idan ya za a baka ladan don kai ka auro uwarsa kai kai zuwan sa duniya ko kai ka rene shi ka ba shi abun ya ci da sutura har ya girma kai ka sa shi a makaranta kai ka masa tarbiyya har ya zama mutum kirki to duk abin da ya yi za a baka lada kamar yadda ake ba shi domin wannan da kanka ne ka gina ɗanka kamar ka gina masallaci ne za ka samu lada ko in ana sallah to haka in ka gina ɗanka nan ma idan ya aikin alkhairi za a baka lada haka nan da za ka gina shi akan mummunan tarbiyya ayyuka na sabon Allah to za a dinga baka wannan alaki amma ya je wani abu bai wannan alaki in ya je wani abu na sabon Allah wanda ba kai ka masa wannan tarbiyyar ba to wannan ba ta shafe ka ba kuma ko da dukiya ka bar masa ya je ya sha giya da ita in dai ba kai ka tsora shi akan shan giyan ba ba za a rusa maka alhaki ba amma ya je gina masallaci da dukiyan kuma sai a mai sai a baka lada ko ba kai kafe to Allah in na mutu in kace gado ka gina masa ko ba ka gaya masa gina ba in yaje ya gina inda za a baki ladan haka za a baka ko ba muna fahimta Da kaga kai kokari ƴaƴanka su zama su zama nagari in ka samu guda goma irin wa'annan in aka ba su lada miliyan ɗaya ta kuma za a baka lada miliyan goma in ka yi wannan aikin in ka hada da naka zama miliyan goma sha ɗaya haka za a dinga tafiya ka kai ka ajannan ka kololuwa kenan ka ta kololuwa ce in duk sun shiga ajanna ma aljannan ka za ta kira su da sababin ladan ka ya fi ya fi nasu sai dai sun fi ka ladan mutum ya kula da wannan duniya akwai abin da za ka iya bari bayan ka mutu a dinga amfani da shi ka ga abu guda uku nan dai bai kamata a rasa kai ko da tsewa in kai in ba ka in kai mawadaci ne sai amfani da dukiyarka ko bayan ka mutu a dinga ba ka ladan idan ba ka da dukiya kai mai ilimi ne ka karantar da ilimin a dinga ba ka ladan ko bayan ka mutu in ba ka da dukiya ba ka da ilimi kana da 'ya'ya ka tarbiyyantar da 'ya'yanka ko bayan ka mutu ladan zai dinga zai dinga zuwa ba kaga dai ko mutum talaka ne ba malami ba yana da shi ma abin da aka bashi to da aka sai ka yi aure ka haihu ka yi tarbiyya domin ka samu wannan lada Allah ya sa mu gani hadisi na gaba وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما رواه الترمذي وقال حديث حسن رواه الترمذي رواه حديث يقوم حديث إنجلتي وعنه لقى أبو هريرة رضي الله عنه ألا تدشي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulu yana cewa ad-dunya mal'unatu duniya shirme ce mal'unun ma fiha abin da ke cikin ta shirme ne illa zikiran layi sai dai an maton Allah wa ma walahu da abin da ya jibince shi ne, ayyuka na da'a wa Allah ta'ala da ibada wa aliman da kuma malami ko mutalima ko kai neman ilimi neman fahimtar addini su ne ba shirme ba yin shirme abin da ba yi da kima abin da ba yi da kima abu mai kima ibadar Allah ammatun Allah da ibada da yi wa ɗa'an Allah da kuma malami da ya fahimci addini yake karantarwa da kuma ɗalibi ko mai ƙoƙarin fahimtar addini duk mai ƙoƙarin fahimta addini to shi yana da kima wanda ba ruwansa da addini ko ba ƙoƙarin ma fahimce shi ba shi ba shi wata kima shi ma kun fahimci addini yanzu in kai ne za ka ce a duniya matsunan su duniya tsinanniya ce matsunan mafiya wanda ke cikin sama tsinanne ne sai ba sai abin nan fassara sai ta yi zafi ko za ta yi tsauri saboda tsinuwa ai nisanta mutum ne daga mai ramar Allah wata ala shi ne tsinuwa a shari'a a ardu wal ibadu ar rahmatillah kaga idan ka je duk awon da ke jinna tsinin ne ne to wanda ba matan nan ba ba kenan ka ce ba su shiga aljanna ba kake wuta da su bi kawai don Allah ne santa su daga rahama a'a ai ita la'ana din kala biyu ne akwai la'ana a shari'a akwai la'ana a harshen larabci kaga su la'ana a lugha shine al-qad wal ifad kora da nisan tawa in ka in kaga ana dan ture ka baka da wani kima ne in ka zo bi ana cewa kuma gefe kuma gefe kaga kiman ne ba ko in ka ga wani abu kusa da kai kana ta ture shi bai da kima ne amma ka je maka miliyan daya kusa da kai yaya za ka ture ta gefe ne ka kama wani ta kadandin kamar matso da ita saboda me saboda kiman ta to a nan kima ake nufi amma in can abin nan in a shari'a ne aka ce alala abin nan abin nan abin nan man kaza abin nan man kaza man da mu'minan muta'ammidan wa جهنم خالدا wa وغضب wa la'anahu wa وعد له عذابا اليم kaga wanda ya kashe mumi da gangan Allah ya tsine masa mana ya nisan shi daga rahmarsa kaga wannan tsinuwan wance irin ta shari'a amma a nan a duniya mal'unatun duniya ba ta da wani kima in ka fasanta ta da lahira amma ga akwai hadisin a duniya kullum kabira duniya tana da daɗi tana da ɗan tana da ban sha'awa Allah ya sanya ku a ciki don ku don ya don abin nan ya ga me za ku aikata a cikin kun fahimta sannan kuɗi yana daga cikin abubuwa na duniya kuma ana iya sayan aljanna da me da kuɗin to zo in za a yi aikin alheri da kuɗin kaga ya zama ɗa'ar Allah shi yana da kima amma in sharholiya za a yi da kuɗin ba da kima to za ka duniya mal'unatun shirme ce ba ta da kima in an kwatanta ta da lahiyar wa mal'unu ma biha kuma abin da ke cikin zama shirme ne ba da kima in ce ba abin da zai kusantar da kai zuwa ga Allah a cikin ta ba ita sai aka ware cikin abin da ke cikin duniya aka ce illa zikirallahi ya ambaton Allah me ambaton Allah sai don ma'ana guda biyu ambaton Allah shi ne. ka dinga wani ambaton Allah da lafuza da zikiri wato subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah kula hawla wala quwwata illa billah astaghfirullah duk abubuwa na nau'i na zikiri sannan zikirin la yana da ma'anan katina Allah yana son wannan abu ce da yi katina Allah baya son wannan abu da ni sai shi ma mai. sai wallahi ne sai ka zo za ka yi abu sai wannan uba mara kyau ne sai ka kaurace masa ko ba za ka yi ba sai ka tina Allah na son sa sai ka yi shi to shi ma an maton Allah ne kaga shi yana da kima ko shi ne ma'anar illa zikirallahi ta'ala malai ma suka ce ra'asul ibadati zikirullah wa ra'asul sa'adati zikirullah wato kololuwar ibada shine ambaton Allah zikirullahi ra'asul kulli ibada Ah, don baka tina Allah ba za ka yi ibada ne ai ba za ka yi ba to da ka zikirin Allah shi yake sa mutum ya zama mai ibada mai bautan Allah subhanahu ala? in babu zikirin Allah Ammaton Allah ba tina Allah a zuciyanka ba Ammatonsa ba za ka zama mai ibada ba sannan kuma suka ce zikirullahi ra'su kulli sa'ada Ammaton Allah shine kololuwan kowane jin daɗi a wajen mumini da mutum da yake ambaton Allah da wanda ba ambaton Allah to walwalan su da jin dajin su ba da yau ne ana nufin jin daɗi na zuciya saboda ala bi zikrillahi tatma'innul qulub الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب wanda suka yi imani suna samun nutsuwa ne da ambaton Allah wanda ambaton Allah zukata suke nutsuwa to in dai zikirin zaka yi shi a jiki ba na hayaniya irin wanda ibidi a suke ba a sai za ka yi shi kuma tsakaninka da Allah wala ya ishe ka jin daɗi a duniya ko mi talauci da kuke fama da shi duk matsalolin ka in kana zikirin Allah kana tare da Allah ne zai mantar da ka duk wa'innan damuwoyi shi yasa mai ambaton Allah bai zai zama daidai da wanda ba ambaton Allah ba a rayuwa don wannan abu kaɗan in ya same shi to shi fa damuwar kawai yake tunawa damuwar kawai yake tunawa shi kenan sai shiga wani hali shi kuma mai ambaton Allah in abun ma ya same shi kawai ambaton Allah ya mantar da shi daga wannan abu kawai shi Allah yake ginawa kawai yake ambaton Allah shikenan sai zama bai da matsala kaga in kana son ka zama mai ibada ka zama mai ambaton Allah in kana son ka zama mai jin daɗi shine sa'ada mai walwala a zuciya ka zama mai ambaton Allah subhanahu wataala kullum akwai Allah a zuciyanka kana tina shi kuma kana ambaton sa domin ambatonsa yana nuna kana tina shi man a habba shayar a kara mai zikiri in mai son abu zai yawaita ambatonsa ka kaga ambatonsa zai sa ka tina da shi yana nuna kuma kana son illa zikiri Allah shi dai ambaton Allah wa ma lahu da abin da ya jibinci ambaton Allah me ne ya jibinci ambaton Allah shine ta'atullah yi wa Allah ta'a me da'an Allah shine ittiba'u amrihi wa shinabu haihi. bin abin da Allah ya ce a yi bin umarnin Allah da nisan abin da Allah ya hana to shi ma yana da kima amma yadda zikirin ambaton Allah yake da kima a duniya to haka da'a Allah da'a wa Allah ta'ala take da kima duk inda Allah ya ce ka yi kana yi abin da Allah ya ce ka bari kana bari shikenan ka zama mutumin kirki bawan Allah ko kai ba malami bane ko ba dalibin ilimi ba in dai kana bin umarnin Allah kana barin abin da Allah ya hana shikenan kai ma kana da kima ba makasanci ba ne ba shirme ne kai ba a mutum ne mai daraja mai kima a cikin al'umma sai aka ware malamai da ɗaliban ilimi aka ce wa aliman da kuma malami malami shine wanda yake yi ilimi kuma yake karanta da al'umma za mu karanta hadisi rana a cewa insha Allah wanda kowane abu ma yana masa addu'a da kifaye a cikin ruwa da tsuntsaye a sama duk halittun Allah suna roƙa masa alkhairi suna nema masa gafaran zunubansa kaga darajar malami a bayyane take ma ba sai na kawai ta au muta addinin ko mai neman ilimi wanda yake kokarin ya zama malami kenan ko ko yake kokarin ya fahimci addinin sa to shi ma yana suna shimfuka fuka-fukansu ga masu neman ilimi su zauna a kai ko su taka su wuce domin daraja shi saboda kimansa da darajarsa, kamar da shugaban kasa yake shimfiɗa masa kafin da bakin jirgi har ya fi shiga mota ko wurin taro tun daga inda ya sauka har ya zo kan kujeransa da shi kuwa dalibin ilimi ma da suke kuɗa masa hukukinsu ya taka ya wuce kuma ya zauna sai dai kawai kai da yake baka san hukukin mala'ikan ya yake ba ba za ka ji hukukin ba amma haka ne to kaga yana da daraja shi yana da yana da kima a cikin al'umma kawai da wuri ma wanda yake faɗansa wa rawa lahu aida ba. ana nufin yi wa Allah subhanahu wataala wato ainihin da'a shi ne bin umarnin Allah da hannuwa daga abin da Allah ya hana Abdullah bin Abbas a shirin wannan hadisi da aka ce duniya shirme ce abin da ke tsinta shirme sai an matan Allah da abin da ya ji jibince shi da malami da mai neman ilimi shi yake cewa Allah ta'ala ya sanya duniya yanki uku kashi uku Ubangiji ta'ala ya kasa duniya uku juzu'un lil mu'mini wa juz'un lil munafiqin wa juz'un lil kafir wani bangare na mumini wani bangare na munafiki wani bangare kuma na na kafiri sai fal mu'minu yatazawwad shi mumini neman guzuri yake a duniya aikin sa kenan tazawwad lil ladhi la budda minhu fa innal mawta miqatul ibadi ko da ka mumini kullum guzuri yake a duniya ya san ba wani zama bane shi kuma shine bangaren sa kenan ya yi wannan aikin ladan ya ambaci Allah ta ya yi wannan aikin domin ya samu tsira gobe kiyama wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa ina da tsoron Allah to shi ribar duniyan ba ba ita ne a gabansa ba ya dauke ta wurin neman guzuri sannan sai ce wal munafiqu yatazayyan shi ko munafiki ado yake a duniya ba ya ado na riga ba a ina nuna shi mutumin kirki ne kuma alhali ba mutumin kirki wani munafiki ina maka shi mumini ne ai shi bawon Allah ne yana ado da imani amma shi ba mumini bane to shi ba da sakayya a lahira ya wannan adon a ah, aiwa ne mutumin kirki kenan sakamakon sa kenan an je lahira ba da kamai ya yi aikin banza su ne munafukai ko dai munafukan kafirai ko munafukan musulmi munafukin kafiri dama bai imanin ba yana nuna yayi ne kawai munafukin musulmi kuma duk ayyukan sariya ne kawai ba don Allah bane yana nuna cewa shi bawan Allah ne yana nuna yana aiki amma kuma ba don Allah yake yi ba shi mutumin kirki ne shi mai imani ne ya fi kowa tausayi amma kuma ba haka bane yana yi ne tun a yi ba masa kaga wannan munafiki ne ya tabayyana yana ado ne da wani na abubuwa ne don a ya burge jama'a ya burge bayan Allah to kaga shi wannan aikin banza yake ya je lahira ba da sakamako wa qadinna ila ma amilu min amalin wa ja'alnahu haba'an mansura sai ya je inda ake ba da sakamakon shi yana ganin tarin lada sai ya zo sai ga kaman koranta ga yayi haka bai kama komai ba yace ya ina lada na da ah, kai ne don ayi ba maka kaje wurin da kai don sai ba maka din su saka maka ko ba za su biya ba na hudu shine alkafiru ya tamatta shi kuma kafiri jin daɗi yake a duniya shi da fa bai ce ya imani ba kuma baya munafurci ko zo ko zo shi kafirci shi duk dokokin Allah ya take su shine ma'anar ya tamatta shi jin daɗin sa ne kawai ya je lahira kuma ya shiga wutar jahannama kamar yadda Allah ta ce kul tamatta bi bukrika qalilan innaka min ashabil jahim ko min ashabin nar ne haka ne min ashabin nar so da ka dan ji daɗin ka da kafircin ka dan kadan ko hisra da kai a duniya dan jin daɗin dan kadan ne hakika kai dan mota ne da ji daɗin ka da kafircin ka kai kana cikin yin wuta to kaga kafiri ni dama kawai daɗinsa sa kawai yake ji ni dama zai muna munafurci musulmi ba idan ta jin daɗinsa sa shi duniya kawai ita sa a gaba amma ba a ƙarfi kuma yana cikin yan wutan jahannam to da haka wuta zai tafi wuta wata shi shine wato rabon kafuri a duniya kenan na gaba wa an انس rabbi الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع رواه الترمذي وقال حديث حسن امام الترمذي رواه حديث كويس حديث حسن وعن انس دغ انس رضي الله عنه الا جل شي قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال كما يتي من خرج في طلب العلم وجه في تنيمه علمي وجه في تنيمه علمي kana fi sabilillah ya kasance wajen jihadi ne fi sabilillah hatta yarji'a har ya dawo gida duk wanda ya fita neman ilimi to kamar wanda ya fita jihadi ne fi sabilillah har sai ya dawo ya zo a riwayar ibnu majah yace man ja'a masjidi hadha lam yati illa li khairi yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilati mujahid fi sabilillah duk wanda ya zo masallaci na wannan kuma ba abin da ya kawo shi sai don ya koyi wani alkhairi ko ya koyar da alkhairi to matsayinsa da mai jihadi je fi sabili mana duk wanda ya tafi masallaci don ya je ya koyi wani ilimi na wani ilimi na addini ko ya koyar da ilimi na addini to kamar wanda ya fita jihadi ne fi ne sai kamar wanda ya fita kuma ya mutu a can aljanna ne dare kuma ladansa Allah ta'ala ne kawai ya san ladan to da aka ce wanda ya fita neman ilimi kamar wanda ya fita jihadi ne ladansa to ya fita daga ina ko yana ɗaukar ma'ana biyu man kharaja fi dalilin ai man kharaja min baitihi wanda ya fita daga gidansa wajen neman ilimi ya fita jihadi ka bar gidanka ka tafi masallaci ko makaranta ko zauren wani malami don ka samu ilimi kamar ka fita jihadi ne fi sabilillah sai ma'anar man kharaja min baladihi wanda ya fita daga garin su ya tafi wani gari don neman ilimi ko shi ma ya fita fi sabilillahi wato kamar jihadi ya tafi duka biyu ana yi idan a garin ku akwai isassun malamai ba sai kaji wani gari ba imam malik a madina ya karatu bai je ko ina ba kaga wannan kare da min bai jihi ne ya fita daga gidan gari ba ya kai je ya ji zuwa yana bin malamai yana karatu shi ma fi layi ne yana jihadi fi layi irin su imam shafi irin su imam ahmad su kuma an yi ta yawon garuruwa ana neman ilimin da sauran malamai saboda ba a madina suke ba kowane ma ne ya kaga kai ya zo madina a kowane gari yake sai ya zo sai ya zo madina to kaga wannan kharaja min baladihi ya fita daga garin su neman ilimi to fi sabilillahi da zai mutu a hanya ya mutu shahidi ya yi shahada to suna barin garuruwansu domin wato neman ilimi imam shafi ya cewa wa qadir anil awdani fi talabil ula wa qadir wa fi asfari khams fawaid tafarruj hadd wa wa ilm wa adab wa tubat idan ka fita ka bar garin ku to ka fi samun ilimi fiye da aji a garin ku wato ainihin aji na fata Allah ya kara mana imani da tsoron Allah ya kara mana fahimtar addini wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh